Allah ya haɗa mu a wannan masallaci masjidu shaikhul islami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi da ke nan layin zamfara a ƙarƙashin markazin wayin islami domin gabatar da daura da 'yan uwa suka shirya kuma aka yadda za a gabatar da ita da izinin allah wannan daura ta musamman ce kamar yadda su tari dama da wurat ta'limiyya ko tadribiyya akan yi su a wani yanayi na musamman kuma akan yi shi ne ga ɗalibai na musamman a ka'idar daura ba bude ta ake yi ba a ce kowa ya zo a masa daura sannan ba kowane lokaci ake yin ta ba akan ci gajiyar wasu lokuta ne masu tsada kamar hutun ɗalibai da makamancin haka sai a amfani da wannan damar domin shirya ita daura wannan daura an shirya ta kuma za a karantar da littafai da izinin Allah guda hudu dukkaninsu littafai ne na malamai waɗanda suka daɗe domin a cikinsu babu wanda bai kai shekara ɗari tara da rasuwa ba akwai fa'ida mai yawa a game da daga cikin fa'ida fa'idojin akwai sadar da al'umma ta baya zuwa ga magabatanta akwai littafai da yawa da laibirarin musulunci yake da su wanda hannu da ke zuwa gare su balle har a fito da su daga cikin duhu a buga su shiga hasken duniya sannan idanuwa kuma su kalle su su karanta su akwai waɗanda kuma an riga an buga amma hannu bai kai gare su a karanta su ba magabata suna da wasu hafa'is wato keɓance-keɓance daga cikin keɓance-keɓancen su akwai sadar da kai kai tsaye zuwa ga asalin wanda ya zo da wannan shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kawo abubuwa da isnadi ta yadda ya rage nata, kai ɗalibin ilimi ko kuma mai bincike ko mai karatu ka ɗauki waɗannan isnadan ka je ka binciki mazajen da suke cikinsu domin ka tabbatar da ingancin maganar da aka danganta gare su ko kuma rashin ingancin ta. a ƙarƙashin ka'id da suke cewa man da laka faqad ahala mutumin da ya kama maka isnadi ko ya baka hanyar da za ka bi ya gama maka aiki kai sai ka je ka bi hanyar da ta cancanta kai ka tabbatar da isnadin wannan ya inganta ko bai inganta ba daga cikin khasa'is na littafan magabata akwai su hula, sauki magabata da suka rubuta littafansu babu nau'i na neman suna a cikin littafinsu sau da ka burinsu shine su fahimtar da al'umma sai zama yaren da suke amfani da shi yare ne wanda zai zama an sauƙaƙa ma al'umma su zama sun fahimci addinin Allah madaukakin sarki sannan daga ciki akwai samun bayan kuma saukin, littafin magabata cike suke da larabci wanda yake mai fasaha a daidai lokacin da kake koyon wani littafi na hadisi a cikin littafin magabata ko littafin da ke da alaƙa da tafsiri ko ulumul qur'an ko fiqh ko usulul fiqh ko makamantansu daga cikin ilmoma da ake karanta to a daidai wannan lokacin kuma kana karuwa da fasaha da balaga da iya jera magana da kuma amfani da kalmomi waɗanda suke zaɓaɓɓu wannan dai yana cikin da fa'idoji na karanta littattafan magabata magabata daga cikin waɗannan fa'idojin akwai takaita abubuwa sai ya zama sai ya ga littafi ne ɗan ƙarami amma cike yake da fa'idoji masu yawa bayan kuma sauƙinsa shi yasa sai aka zaɓi da izinin Allah za a karantar da abubuwa guda uku ko kuma littafai guda uku littafi na farko shine kitabul iman wa ma'alimuhu wa sunanuhu wa istiqmaluhu wa darajatuhu na babban malami al-imam Abu ubaidin al-Qasim al-Sallam rahmatullahi alayhi ya rasu shekara ta hudu kamar yadda na san gashi nan a rubuce a tare da ku littafi na biyu shine kitabul ilm na babban malami al-hafiz al-imam abu qaisama zuhair ibn harb an-nasa'i wanda ya rasu shekara ta 234 babban malamin hadisi sai littafi na uku shine unwanul hikka Kasida ce ta adabi Kasida ce ta suluki Kasida ce ta kyawawan dabi'u ƙasida ce take da zaɓaɓɓun kalmomi na larabci da kuma koya mutum usulubi na magana bayan kuma koya masa suluki wato kyawawan ɗabi'u da tsarkake masa zuciya na malamin hadisi kuma faƙihi kuma adibi shine abul fatih busi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu bayan hijira sai littafi na uku na hudu afwan shine littafin al-bulgha في الفرق بين المذكر والمؤنث نا أبو البركات بن العنباري وأن يارس في كرة أبي بيرد سبعين دبقي باي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننقص أم اللسة فضامقا باب وند أتكين سبيك شكرة دهي ترى درسوا وقوم سنحك muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu daga cikin manufofin dauran nan a rubuta mana a takarda duk waɗancan fa'idojin da na ambata suna cikin manufofin daura daga ciki kuma akwai samar da tarbiyya wacce take ta ilimi wacce take kai tsada a yau ta yi karanci ana yin karatu amma kuma sai ya zama ana fama da matsala ta tarbiyya sau da kan yi kokari a aikace a ga tarbiyya a tare da mu a daidai lokacin da muke karatun nan tun daga yanayin zamanmu da yanayin tambayarmu da yanayin yadda muke mu'amala da junanmu da tsara lokaci da tsara ka'idojin duk da aka ba mu da guje ma duk abin da ya zama zai saba ma waɗannan ka'idojin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu za mu tsara lokaci da izinin Allah kowanne littafi yadda aka tsara cewa za a karantar da shi da lokacin da aka bashi da izinin Allah akan haka za a tafi na ga na san an ba kowa jadwali na yadda karatu za su tafi ni yi haƙuri kwanaki goma ne a kowane sati cikin satuttuka guda biyu za a yi kwanaki biyar biyar a ƙarƙashin haka ɗabi'ar ɗan adam yakan ƙosa wani zubin abu aka yi ta yinsa to ni ƙoƙari ya zama dukkaninmu mu zama baki na bisa Lamiha. ya zama da mu za a fara insha Allah sannan kuma da mu za a kammala wannan shine cikakken abin da ake bukata na neman ilimi kada ya zama mun samu fatara mun sami yankewar karatu sai da wata lalura wacce take mai ƙarfi Allah shi taimake kamar yadda aka rubuta an sa cewa za a fara da qasidatu unwani haka ne ko akwai shimfiɗa da ya kamata mu fara gabatarwa kafin mu shiga littafin kai tsaye in Allah ya taimake mu mun gama ta a wannan zama to sai mu fara littafin in kuma ba mu gama ba to zama dai mun yi muqaddimar insha za mu fara da shi wane ne abul fathil wane ne shi san waye su ne sunansa kuma abul ba suna ne. alkunya ce ko sannan da lakabinsa sannan sai alkunyarsa wadda ita ce abul fatih da sai kuma nasabarsa sunansa aliyu babansa sunansa muhammad kakansa sunansa al-husayn ana masa nisba zuwa ga al-husayyu nisba zuwa ga garin hust zuwa ga garin hust eh, garin hust malamai suna cewa tasmiyatuhu ka tasmiyatuhu in an ce us mufradi ki, idan za ka tasmiyarsa guda biya za ka ce bustani bustan to sai suke cewa ismul baladi ka tasmiyatuhu shi garin bust kamar yadda ya kutul halawi yake faɗi a cikin mu'jamul buldan yace ismuhu ko tasmiyatuhu ka tasmiyati yadda aka faɗi sunan garin aka ce bust to in kana son ka ga yanayin garin ka gane yanayin garin yadda yake da daɗi to ka tasmiyatihi ai ka bustan kamar gona ce ko lambu da daga gari ne wanda malamai sun siffanta shi gari mai daɗi akwai abubuwa na alkhairi da yawa a cikinsa kuma malamai da yawa sun fito daga cikinsa daga ciki akwai alimam imam abu hatim ibn hibban al-busti babban malamin hadisi mai littafin at-taqasim wal anwa wanda aka fi ya fi shahara da sahih ibn hibban to shi ma dan garin za mu ji alaka shi ma da wannan malamin ويلقب بذي الكفايتين أي كفاية السيف وكفاية القلم معلمين سنة مثلا قبيل كفاية ذو الكفايتين ذو الكفايتين ما أبو شن ودا جا سيف جا قلم idan ana neman shi ya dau alƙalamin sai rubutu domin ya kamar yadda zamu gani waziri ne shi mafi yawancin wuzara in an ce wuzara a lokacin za ka same su sune kamar a ce sakatarori kama a ce sakataren gwamnatin tarayya asali an ce wazi aikin take ya zama shine mai rubutu na daula to babansa ma haka ne babansa ibn al katib ne wanda suka karanta adab a cikin ku musamman al-asul abbasi al-sani sun san sun san wani ne ibn al-alid katib to shine baban shi to ana ce masa zul kifayatain ai kifayatu sai ko kifayatul qalb in aka zo a fagen rubutu to gaba gaba yake sannan aka zo kuma magana wajen jihadi ya dau kodi to sai ya kar abokanan ga sannan ana masa alkunya kamar yadda aka faɗa mana da abul fati an haife shi shekara ta ɗari uku da talatin da bakwai ɗari uku da talatin da bakwai tun daga nan sai ku kirga an faɗa mana a gabatarwa cewa ya rasu a shekara ta ɗari hudu ko to an haife shekara ta ɗari uku da talatin da bakwai shekara nawa yake nan a duniya sittin da uku ya taso a gidan adabi sannan gidan wazirci saboda baban shi ya kasance marubuci shine shine sakatare na ruknu daula a lokacin Sau daka ya masa ladabi ya ladabtar da shi ya masa tarbiyya sannan ya kyautata tarbiyyarsa sannan ya taso shi abin fatih buski ya koyi da babansa a wajen ulubul himma sannan ga karanci sannan ga daraja ga sanin mutuncin kai haka imam imam kutu alhamawi rahmatullahi alaihi ya siffanta shi a cikin littafin sa mu'jamul udaba idan aka dawo fagen adabinsa shi abul fatil busti ya kasance katiban badi'an marubuci ne shi kwararre mai kawo sababbin abubuwa a rubutu sannan wa sha'iran bari'a sannan gashi mawaki kuma gogagge a waka kalla ma kake samun wannan abubuwan sun haɗu ga mutum ya zama kafiri kuma ya zama sha'i so tari za ka ga ɗaya baiwar tarin jayi ɗaya ko dai eh, rubutun ya gabaci ya jayi eh, waƙar ko kuma waƙar ta zama tarin jayi eh, tarin jayi rubutun amma shi sai Allah madaukakin sarki sai ya haɗa masa duka biyan ga rubutu sannan ga waƙe al'imam ibn kathirin rahmatullahi alaihi yana siffanta shi a cikin albidaya wa nihaya yake cewa sahibu tariqatil aniqa wa tajnisil anis albadi'i ta'sis wal hazaqati nazmi wan nasar yace abul fath al busti mawaƙinmu ya kasance sahibu at-tariqati aniqa ya kasance yana da wata hanya a adabi wajen rubuta waƙarsa ko kuma rubutunsa ya kasance yana da wata hanya wacce take mai kyalli mai ban sha'awa a tsariƙatul aniƙa sannan wattajnisil anis sannan iya tashi zai kama maka abu sai ya kama maka dinas in an ce al eh, masu balaga kamar yadda kuka sani shine a zo da lafuzza guda biyu iri daya a faɗi amma kuma sun saba ma'ana sun saba ma'ana wa yawma taqumu as sa'atu yuqsimu al mujrimuna ma labithu ghayra sa'a wa yawma taqumu as sa'atu yuqsimu al mujrimuna ma labithu ghayra sa'a am ambaci sa'a bi ko yuqsimu al-mujrimuna يقسم المجرم تقوم الساعة القيامة ما لبثوا غير ساعة ما لبثوا ghayra لحظة wa yawma taqumu sa'atu ay yawma taqumu al-qiyamatu ranar da kiyama za ta tashi as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ma labithu ghayra lahza ka gani ko as-sa'a al-ula yawm al-qiyama was-sa'a ath-thaniya al-lahzatu min al-waqt ko to yana da wannan cikin sa. al-badi'i at-ta'ti sannan yana kawo abubuwa waɗanda suke masu ban sha'awa masu burgewa a cikin rubutunsa wal hadaka sannan ga gogayya da yake da ita da kwarewa wal nazmi wal nafa sannan ga shi ya iya waƙe sannan ya iya rubutu haka imam mikifiri rahmatullahi alaihi siffanta shi a cikin al-bidaya wal nihaya al-hafiz az-zahabi rahmatullahi alaihi a cikin siyar alamin nubala da ya tashi siffanta shi yake cewa al-ustiyul allamatu sha'iru damani ya ce ya danganta shi zuwa ganinsu sai ya ce al zamani al'allama mai ilimi da yawa sannan sha'iru zamani shine mawakin zamaninsa gabaki da abul fathi ali ibn muhammad al-busti al kaga al ya ce sha'iru zamani to saboda shi ma a zahabi barewa ta rubutu sai kuma sai zo ce maka al a ƙarshe marubuci suwaye malamansa da suka fi shahara sannan suwaye almajiransa waɗanda suka fi shahara al'imamu ya kuku alhamawi rahmatullahi alayhi a cikin mu'jamul bulda na faɗi na ce ya kuku alhamawi littafai guda biyu na ambata na yana da guda ba, sannan yana da mu'jamul bulda mu'jamul udaba littafi ne da yaqutul hamawi ya rubuta shi dan sanin malaman adabi mujalladi goma ne mu'jamul udaba sannan mu'jamul buldan shi kuma ya rubuta shi ka san garuruwa domin ba yadda za a yi ɗalibin ilimi bai san garuruwa sai a faɗi sunan wani gari sai a ce misali sai a ce hims hims sai ce a wani gari hims take sai wani ya daga hannu sai ce a amerika an samu damu kai ko a iraq ka ce take an samu damu to sanin garuruwa yana cikin abin da ake bukata ɗalibin ilimi ne. wannan a cikin littafin su mu'jamul buldan waccan magana da muka kawo a cikin mu'jamul udaba yake cewa sami'a aba hatim ibn hibbana abul fath al-busti al-majrin ibn hibbana al-busti wanda na bade shi da littafin at-taqasim wal alwan wanda yake shahara da sahih ibn hibbana rawa anhu al abu abdullah sannan shi kuma al-imam abu abdullah al-hatim an-naysaburi al-majrin mai al-mustadrak ala sahihayn kaga shi yana tsakiya huwa huwa wasatun bainal akhshabain al-kabirain dukkanin suna da littafai suna cewa littafan su littafan su sahihai ibn hibban malamin sa al-hakim an-naisaburi al-madini الإمام الحافظ الذهبي يساكت وروى عنه الحسين بن علي البغدعي وشيخ الإسلام أبو أثمان الصابوني وآخرون آه، الإمام أبو أبو أبو أثمان الصابوني من التابع العقيدة السلفية عقيدة أهل الحديث الماجرنسي خالق وانت ذا أتي وانت نغ الماجرنسي من أي شيء كمية ذا كجنش نعم. دقا شما كان قنن دم على ما يسوقي أجا مدش ليه شم شما وعقا آه، إمران بن موسى الطولقي yana yaban yana cewa idza kila ayyul ardi fil nas zinatun ajabna wa qulna abhadu al ardi bustuha falaw annani ajrabtu yawman ladimtu ya yada al busti dahran wa bustuha yake cewa idza kila in aka ce ayyul ardi fil nas zinatun wace kasa ce idan ka je ka zauna a cikin za a ce ka samu ado ka zama mai kawa ajabna sai mu ba da amsa sai mu ce ajabna wa qulna sai mu ba da amsa sai mu ce abhadul ardi bustuha kasar da tafi kowace ƙyalli da haske in ka je kuma ka zauna a cikin ta kai ma za ka yi haske za ka yi kyalli bustuha ƙasar bustu sai ya ce falau annani adraktu yawman alida ya ce da a ce na riski baban abul fatil busti ina ma dai yana buri ina ma dai a ce na rinci babansa wato al'ani alkiyar amma duk da haka lazimtu yadal ya dahan wa bustuha sau da haka na nufinci hannun ɗansa wa bustuha kuma na samu na sumbanci hannun nan bust shi ma zo da jinazi kaga can ya ce ajabna wa qulna abhajul ardi bustuha nan kuma sai ce ne lazimtu yadal busti dahran sai ce ne wa bustuha wa bustuha nan ba ta yabusu bausan shine ai qabbala yuqabbilu taqdiman eh, kana cewa ba ta alwaladu yada abi ba ta alwaladu yada abihi ai qabbala yaro ya tumbanci hannun babansa to ne albausu albausu taqbil to kun ga ya yabe shi babban malamin lura al-imam abu abu abu mansur wannan wani wani bajimin malamin lugha ne alal yana da tafan masu ƙarfi masu nauyi wanda in ka karanta su to Allah kaɗai san abin da za ka sani na lura. yana da sun fi ashirin abu mu'asirin wannan zamanin su ɗaya da zamanin ɗaya da abu fatih busti ya kawo tarihinsa a cikin littafinsa al-yatima yatimatu da'a yatimatu jahar littafi ne da shi eh, abu masudin ta'alabi ya rubuta ya tattaro mawaƙan zamaninsa wanda ya zamani da su ya ba da tarihin sannan ya kawo ka'idu ya kawo wasu daga cikin waƙoƙinsu kage yadda wannan tarbiyya ce ta magabata yadda suke girmama waɗanda suke rayuwa da su a zamani ɗaya ya rubuta malamin lugha amma mai tarbiyya wacin wancan littafin nasa ya kimatu dahar yake cewa wa kana najiban zakiyyan yana yana yaban abul fasil abul fasil yace ya kasance najiban ya kasance zaɓaɓɓe a cikin ɗalibai shine naji zakiyyar sannan ne kaifin ƙwaƙwalwa. latifan sannan yana da sauƙin hali sahiyyar sannan mai yawan kyauta rafi alhimmati sannan himmarsa maɗaukaki ya ce bai dada da na'atul himma bai dada ƙasƙancin niyya ba kamilal muhuafi sannan mai mutunci mai cikakken mutunci Zarifar tafsili wal jumlati idan zai kawo maka abu a dunkule to ya kawo abin da zai burge ka haka in zai rarraba abu bai kawo a dunkule ba shi ma sai ya burge ka shine zarif qad ta'allaqa a fi ta'jibihi wa tahdibihi hakika babansa ya kai matuƙa wajen kula da kyautatawa a tarbiyyarsa da kuma yi masa ladabi wajalata bihi udaba asrihi sannan babansa ya kama hannun shi ya je ya shi wajen malaman adabi na zamanin sa yace su karantar da shi wa fudala a waqtihi da kuma masu daraja na zamanin sa hatta takharraja wa kharaja hasan at-tarassu har ya zama ya fito a matsayin kwararre wanda ya kasance idan zai tsara maka magana to sai ya kyautata ta a tsare mutaqaddimal qidam fi an-nazar sannan kafarsa ita ce gaba a abin da ya shafi tsara waka in aka ce ayi gudu mawaƙa su tsere to shi zai fara kaiwa akhidan min mahasinin adabi bi awfad al sannan Allah ya taimake shi ya riki kyawawan ladubba ya samu rabo mafi tsada mafi yawa haka Al'imam Abu Mansur ne Sa'alabi ya siffanta Abu Fatih daga cikin maganganunsa masu hikima yana da maganganu masu hikima yake cewa man aslaha fasidahu argama hasidahu ku rubuta wannan man argama man aslaha fasidahu argama hasidahu duk mutumin da ya gyara abunsa wanda ya lalace bai yadda ya zauna a lalacewa ba to argama hasidahu to ya murza hancin mai masa hasada ka ji hanyar da za ka bi ka kamar da hancin mai maka hasada ka zama duk wani abu naka wanda ya kasance a ɓace ki to kai ka gyara shi ya zama ya in an tashi za a bincika ka a gano aibinka ba za a iya gano aibin aibinka ba shine man aslaha fasidahu arghama hasidahu akwai hikima ko ga wata magana ya saki ce man ata'a ghadabahu ata'a adabahu man ata'a غضبه أضاع أدبه duk mutumin da ya zama yana ma hushinsa ladabi yana biyayya da hushinsa ya sa ya hau dokin hushi to a za'a adabin zai yi watsi da ladabinsa zai zama bai da ladabi in dai ka ce za ka bi hushi da abin da hushi ya ce maka kai sai ka yi to za ka zama ba ka da ladabi shi ne man a za'a gababahu a za'a adabin غاوتا يكي سوى عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات عادات السادات العاد المتامل لسقط مش واجب جاهوري وسادات العادات سوني كما جاهوري أدكا العادات idan aka ce ga wani mutum sayyidi ne shi jagora ne shi to al'adunsa su kuma su ne jagorori eh, wato komai na sarki shi ma sarki ne hakan ya yi ko komai na sarki sarki ne shi yasa kake ganin ai malamai su, sai su rubutu akan akhlaqul muluk al-jahiz abu usman al-jahiz yana da littafin sa yana littafin sa akhlaqul muluk ya sarki yake cin abinci <laughs> ya sarki yake tafiya ya sarki yake zama da mutane idan dan uwan shi sarki ya zo to ya zai ya zai tarbe shi idan wani wanda ba sarki ya ba ya zo ya zai tarbe shi ya zai zo ya zauna ya yake magana a gaban mutane ya yake mu'amala da iyalansa duka akhlaqul muluk <laughs> to kaga shine adatu sadati sadatu al'adati sannan yana da wata magana yake cewa min sa'adati jiddika wuqufuka inda haddika min sa'adati jiddika wuqufuka inda haddika min sa'adati jiddika wuqufuka inda haddika daga cikin dacewa kokarinka a ce ka dace a iyakar kokarin da kai wuqufuka inda haddika ka tsaya iyakarka ka wuce iyakarka mun gane to akwai su dai ga sunan daga ciki yana cewa alfahmu shi'a'ul aql shu'a'ul aql shu'a'ul aql fahimta ita ce take haska kama kwakwalwa in kana da fahimta to kwakwalwaka tana da haske daga ciki yana cewa al-maniyatu tubhikul umniyata ko tabhakul umniyata mutuwa tana ma tana mahuri dariya haka ne ko mutuwa tana mahuri dariya kowa na mutuwa ne sa bai cika ba ko ba haka ba to kaga mutuwa za ta yi dariya ta ce he na gama da na gama da buri sai ta mu buri gwalo sannan daga cin maganganun sa masu hikima yana cewa haddul ifafi an rida bil kafafi حد العفاف الرضا بالكفاء iyakar kamewa ita ce ka zama ka da abin da zai ishe ka a rayuwa waɗannan wasu daga cikin maganganunsa masu hikima ke daga cikin maganganun waƙoƙinsa masu hikima bayan waccan ƙasidar tasa ta unwanul hikam wadda za mu karanta yana cewa yana siffanta candle candle dai da ka sani yana siffanta candle yake cewa qad shabahat fi launin wa fi qasafin wa fi nuhulin wa fi dam'in wa fi sahal yace qad shabahat niyya candle ya kama da ni yace candle ya kama da shi fi launin a launi ya candle yake in ba kona shi ba fari son yake ko ba fari bane tindin fari ne ko ko akwai wata kalar an yi wata kalar kendil din fari dai muka fi sani ko to kaga sun yi kama a fari Aifin baya fi launin wa fi qasfin haka nan yadda kendil ke rusa abu mafi gobara wal yazu billahi su tari tana faruwa ne saboda kendil yace to ni ma ne ka bada ana abu mara kyau in na tashi zan rusa shi to kaman kyandil nake wa fi luhulin haka nan wajen sirantaka yadda kaga kyandil siriri to abul fatil busti ma siriri in baka san siffar shi ba me ya faɗa maka wa fi dam'in sannan yadda ka san kyandil na zubar da hawaye in aka kunna mushi wuta ya yake ya ta zuba ko ya to ni ma haka nake da yawan kuka wa fi sahari sannan yadda candle ke sa a kibacci ai ta kallon littafi to ni ma haka nake sufofi nawa fi launin wa fi qasfin wa fi nuhulin wa fi dam'in wa fi sahar sufofi nawa sufofi biyar kun gane daga akwai waƙoƙinsa da yawa waɗanda suke mahimmancin wannan kasidar tasa kamar yadda muka faɗi ya rasu shekara ta ɗari hudu ko an ce ya rayu shekara sittin da uku ko ɗari uku da talatin da bakwai haihuwarsa ɗari hudu cif mutuwarsa sittin da uku ko mahimmancin wannan kasida إن هذه القصيدة من عرائس القصائد الحكمية في اللغة العربية wannan kasidar ta tana ɗaya daga cin amare ka san muhimmancin amarya ai ah. eh. wasu sun san maimancin aure ya wasu ba su sani akwai sababbin angwaye da kuma angwaye to be insha Allah ko to to min ara'ifil min ara'ifil qasa'id hikamiyya cin amaran kasidu na hikima a cikin larabci فقد كان شعراؤهم بالعصر الجاهلي يقربون قصائد شعرية ذات طابع هكمي tun a jahiliya laraba suna da wani tsari daga cin agradu shi'ir agradu shi'ir akwai alhikima kun sani mawaka sukan ɗauki wasu abubuwa na rayuwa sai su dunkule su a cikin waka su karantar da kai yadda ake rayuwa abubuwan da suka gani da abubuwan da suka faru a kansu da abubuwan da aka ba su labari sai su dunkule maka su sai su sa su a cikin wakoki suna ake ce musu al-ash'arul hikamiyyatu ko al-qasaidul hikamiyya waƙoƙi na hikima daga ciki ala ra'si qatilati haula'i zuhair ibn abi suluna da yawan mun san kasidar ah, zuhair zuhair baban ka'ab ka'ab radiyallahu anhu zuhair babansa yana da ƙasidarsa al a cikin al da ake da su na larabci wannan tsofaffin waƙoƙin akwai ƙasida ta zuhair ibn abi suluna ko wanda yake cewa amin ummi aufa jimnatun lam takallami bi hawmanati darraj fal mutasallal ko a ciki yake cewa wa a'lamu ilma al-yawm wal ams qablahu walakinni an ilmi ma fi ghadin alim ومن يقدى مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويثمن ko haka kasidarsa kowane baiti daga ciki to yana koya maka wata rayuwa ce tun a jahiliya to laraba suna da wannan to haka mawaka suka ta yi suka ta rubuta waƙoƙi a abin da ya shafi fannin fannin hikima wato gogayya a rayuwa abin da ya faru da su da abin da suka gani yana faruwa da wani da abin da aka ba su labari kuma suka tabbatar to su ne ake ce musu waƙoƙi na hikima a lokacin ba aya ba hadisi yayi ba aya da hadisi za a jawo maka ba domin hikima da baki ita tana cin alƙur'ani da hadisi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin babu sai dai yadda kasan kasar mu ne yadda ake amfani da karin magana iyayen mu canja waɗanda ba a addini lokacin da karin magana suke wa'azi in mutum ya wani abu karin magana za a jawo masa karin magana shine yake makwafin aya a lokacin domin babu ayoyin a lokacin ko ba a san su ba to irin waɗannan waƙoƙin cincin akwai su kamar misalin baya-baya an samu abul atahiya al'asul abbasi abul atahiya ya rasu shekara ta 211 abul atahiya yana da kasidarsa eh, zafin hikam malamai suna cewa ta kai baiti dubu daya wasu suna cewa ta fi baiti dubu daya wasu suna cewa baiti dubu uku amma dai baitocin da aka sa a cikin diwaninsa ba su kai adadin haka ba amma dai za ka gansu yana faɗin abubuwa na hikimomi da yawa a ciki eh, inna shababa wal faragha wal jida mafsadatu lil mar'i ayya mafsada haka daga cikin kasidoji wadanda suka kasance za su hikam akwai maqsurat ibn durayd maqsurat dan durayd dan dan durayd mai wandan lugha to kasidarsa ita ma za ta tana cin kasa'id na hikimomi إن الجديدين إذا ما استوليا ya جديد عدنياه للبلاد da makamancin yin waɗannan baitotan da suke ciki to wannan kasidar ta Abul Fatih Busti shi ma shi Abul Fatih Busti ya zo ya bada gudunmuwa a wannan fannin na al-qasaid al-hikamiyya waƙoƙi na hikima shine sai rubuta wannan nuniyar tasa ya rubuta wannan duniyar tasa daga cikin malaman da suka ma wannan kasidar tasa aiki a wannan zamanin akwai Sheikh abin nan Abdulfattahi Abu Gudda rahmatullahi alaihi daga cikin malaman Bilal Sha ya zauna a ƙasar Saudi Arabia yana da littafai masu yawa da ya rubuta irin su qimatul zaman inda ulama irin su safhatun fi abin nan fi sabri ulama fi ala shada'il ilm da makamantan yin wannan littafan sannan yana da wasu tahqiqat yana da tahqiqat da yawa littafai da yawa to ya yayi sharhin wannan kasida to an fara ko shi kenan an ce lokaci yayi so da haka za mu tsaya a nan insha Allah in mun shiga kasida baiti 63 ce insha Allah mun zo rana guda da izinin Allah in mun samu dama sai mu yin baiti goma ne in kuma bai yiwu ba a ba sharadin kowa haddace su zai rika yi 63 baiti 63 duk mu haddace su Allah shi zuke mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in